an yi musulunci a Najeriya ba Ibrahim Inyas domin an yi musulunci a Najeriya ba ɗariku an yi musulunci a Najeriya ba faila an yi musulunci a Najeriya ba a san ma waye Ibrahim Inyas a duniya ba tun zamanin Saddauna kai kace tun zamanin dan Fodiyo da dan uwansa da ɗansa da sauran shugabanni sarakunan musulmi duk an yi musulunci ba san ɗariku ba duk manya-manyan ƙasashe da ke ƙasar Najeriya tun daga Sokoto Kano Maiduguri Zaria da sauran manya-manyan biranen addinin musulunci zaka zo ka ga masallacin juma'a kofar kofar fada sarakuna ma suke ba da sallah suke ba da juma'a suke ba suke komai ka'idan musulunci ga tanan dokokin musulunci ga sunan ana tafiya kansu an yi wannan babu dariƙa a Najeriya ta shigo wannan dariƙa ke sa saddauna saddaunan sunna saddaunan sakkwato ya hana Ibrahim ya shigo Najeriya bai shigo Najeriya ba sai bayan kashe saddauna shi zai har ya raba kan musulmi ya kawo ya kawo hayaniya ya kawo rigingimu kai har tsakankanin yan dariƙun gaba ɗaya suka ya haihuwar da gaba in kana tijjaniya baka kai ma shehin dariƙar kadiriya ziyara wai shehu na da kishi ziyarar nan da da take da babu ba cikin hadisan annabi da littattafan malamai falalar yin ziyara saboda Allah amma ɗabi'a ta zo ta haifar da gabar yanke alaƙar wato ziyara tsakanin shehi da shehi in kana tijjaniya ba za ka je wajen shehun qadiriya kai mai ziyara ba tun lokacin za a baka ka sai an gaya maka wannan baka ziyara wani shehi gaya mana wace gaba ta kai girman wannan a yanke alaka da ziyarar juna saboda Allah a tsakankanin musulmi to ɗari kunnan. abu ne sananne su ne suka haifar da rabuwar kai suka kawo darewar musulmi gida-gida suka haifar da samar da ƙungiyoyi daban-daban da haka duk wanda ya ce zai yaƙe su shi zai yi nasara duk wanda ya ware sunan daban shi nan daban shi zai yi nasara amma duk wanda ce waye zo ya majin da 'yan ɗariƙa ya haɗa kai ya nemi taimakonsu ya nemi tallafinsu don wai isar da da'awa ko don ba addinin musulunci kariya wallahi tallahi ƙarya ya kai ba zai kai labari ba baya da za a taimaki addinin Allah addinin musulunci da ku